ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين الله أكبر غفير الله غفير الله أستغفر إياك يا النبي إياك يلا la ilaha illallah Allah la ilaha illallah Allahu to ya ja baƙi sai yara su fasara sai yara su ce malamai ku ci tsire amma kar ku yarda takarda mai maiko je ka ka na san wani masallaci lada da iya zo kiran sallah a shahadu Allah Muhammad rasulullah to kano ne za ka samu ana taro idan an yi abin da zai bada shawara maimakon a ce allahu akbar sai a ce inya inyas ya fi annabi inyas ya fi annabi inyas mata na wannan na yi wa wannan kitso wannan na yi wa wannan kunshi na haka na haka liman yana sallah duk su da ya sai ya yi ka Allah kokaro kariya nake kai mutanen ka a Najeriya kake bari suna tsalle suna dukan kirji ana konar bakin wake ana wa ba hada wani rangaji a ba mu haushi assalamu alaikum kawai ka zo ana dukan kirji ana kunar bakin wake ana allahu allahu allahu allahu allahu je ka daura za ka samu wani labarin da gauran sai yake kira sallah hayya ala al-khala ana mu mu muka yi mu ji daɗi duk wani mai gemu ya ji haushi Allahu. Allah fi yi mutuwar kwando ya Allah ka bantaro bala'in da ka jefa wa Fir'auna ka jefa musu bala'in da ka tura mutanen Annabi Nuhu tura musu bala'in Adawa hada da su bala'in Samudawa sa musu bala'in mutanen Annabi Nuhu hada musu Astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah kai ku ce Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu akbar na gode wa Ahmadu Gaya na gode wa Ahmadu Gaya kowai tsayi ba shi natsuwa in kana musu ka kalli raƙumi No, no no no no kurket kurket in ji zabuwa da ana da haushin izala dice.